Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu la family na zo da babban sako sai ku yi sharti ku yi sharti akwai magagganu da yawa da zan da Hausa da zabarmanci insha Allah. Kun ga president ingana Burkina Faso ya hau da sharuɗan shi. Ya ce duk macen da ta hau bisa rezo bisa TikTok tsirara da dan slip da ɗan sutiye ana ganin tumbinta. Za ta shekara biyu cikin kurkutu. as bien 3 millions de francs CFA président adanno kanka burkina rana gogwa ani influenceuse kulkan dit tiktok bon a tant soutien de silipizi Il a wana busgo ah, a bonta igidiya agati Ils hinkana agati kosura ama bana amand noru million hinza yanzu zan kara magana biskan watan baiwa allah mu mamanmu tantinmu da sauran esper in nan namu na nijar da sun kai can bene cikin bene an karke su an ji kusum kusum an kijin kusum kusum in su shit papa le president talon s'il te plaît ne fait pas ça tonton tonton ne fait pas ça toi aussi on est des tia tia tia tia tia c'est comme kidnapper hein Parce qu'on n'a pas de nouvelles de notre tanti. On n'a pas rien. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on doit faire, tonton, ne fais pas ça. Mon président, tonton Talon, s'il te plaît. On est de la même famille, des peaux noires. On n'est pas différents, tonton Talon. Ne fais pas ça. Au moins, c'est la nouvelle. Elles sont dans quel genre de situation Mais oui, mais comme ça, c'est comme kidnapper quelqu'un

kan banza sun ta diban harka harkar transport in nan sun like su ba jin magana su kusu kusu komi ya kamata ni ce babanmu mu na talon gaye muna hakan ga kun san ba baci ga ku baci president kan ga eh mana ba a baci manya saboda tsaro eh mun ka ce da Allah ya diba a ji ko labarin su tunda wanga kamar an an an swace mutane ne ba jin komi ba salula ba komi a san wani cikin wani hali suke in bai problem kan rayu wal family iri tante wo kan koy benera inidi ingenir ni ir papatalon ir koy sete ay foni ir mama ba nouvelle il faut rani go ba fone for marani go parce que c'est c'est nos dirigeants aussi e koy gir présenter non eden ani digitan ko sura wala matarate ise isbay ibsindi wanano irne ne bay isbay woswo iswo non respect nous respect envers nous notre président c'est comme notre tonton c'est normal un grand irma no respect inga wani grand il est grand c'est un respect an ka ce ka durkusa ka ma wada bai hana ka girma ko kana aka ca ban iya habaiti ba kun sanni eh ensuite waɗanga 'yan uwan nan namu 'yan tiktok uwan mu da Allah babannin mu kudi ba mun harkan nan kun san akwai wata kun san luwa in tana sabuwa tana yawa luwa itin tajima ba mu santa ba da ya irin luwa kamar wanda president ina na birkina ya to an kai afish duk yarinyar da ta yi to tsirara haka tana da prison inda za ta yi da amanda inda za ta biya da inda mun san irin luwa ga tun da luwa in tana sabuwa in mutane ba su san ta ba ba a kama su da su ana ba da wani delay shak nouvelle loi da ta yi to ana ba da dele wanda bai sani ba kamar waɗanda sun ka zo cikin ƙasa ko kuma waɗanda a abun ga in mutum bai sani ba ana ba shi advertisement in ya sani wannan ne ake iya liƙe mu to amma mu ba mu san galuwa ba wallahi in sabuwa ce kuma ba cikin manka da na kun san aikin kuna mu ma muna bisa hanyar ku ta ta talwa insha Allah babannin mu ku yi hankuri biskan ladabi na mun ka zo gaban ku a diba a ga harkokin nan yan advertisement za a ba su a ce musu in sun kara ana liƙe su ya kamata da ai muna haka nan luwa in saboda ne kuma da lafami mu ma yan akwai irin luwa ita mu ma sai mu kiyaye mu da mu ma Allah ya riga ya mu yan rezo ko ko kun ka ce ce family wallahi babanin mu in sabon luwa ce wadda ta ka irin waɗannan irin waɗannan suware da ake irin wannan yan sai mutane su sani saboda mu kiyaye kwarai irin mu du ainiha papayan kan justice sai da baban mu cani da abdurrahman yan kasan suna sun salwa isu da Allah muna kai musu problem in mu irin wagga luwa da yan uwanmu da an ka kama in sabuwar luwa ce don im ki jama'a sai borai kulum bai parce que luwa da ka di ta gino im gino dele fo kan borada ante dide ladin bisida ante ig boradi me did borasi bai ante no da man ba luwara agona ante inga ni ga boradi amma imu dugu gunir sai dulu a tagiyan nomo imu ya fai jama si imino ba avertisement no kenan di borai imu luwa ke bor kul sai irwo ga publier zanibai kenan irmu dugubai ba ir son kai irgo tiktok ba irgo ti fo ir singbai di criminal wala infraction nirgo te c'est pas bon pour notre pays le Niger kenan irma éviter ba irbon si koya kun ka ce ku yahe muna babanin mu ya firse insha Allah na gode wa love la fami ku diba su ta so inna da Allah ubannan mu muna godiya lokacin sallah yayi dingar ira to ba a barin Allah a san sallah ta shi mutai mu sallah family haba na mance je vous love je vous tam tam je vous la fami mu piti